labaran hausa 360 za ku saurara daga nan 360 tare da ni abubakar rabiu abubakar dangoro farko ga muhimman kanin labaran gwamnatin jihar taraba ta musanta rage allowance ɗin ma'aikatan shara wanda ta ce an yi mata shugaban karamar hukumar gaya muhammad tajo sani gaya ya dakatar da wasu masu taimaka masa uku akan wani zargi na daban har wa yau a cikin labarin za ku ji cewa mutum ɗaya mai suna abdulrazak ahmad ya rasa ransa yayin da wasu mutum bakwai suka jikkata bayan wata babbar mota ta kutsa cikin jerin masu yakin neman zaɓe daga ƙetare kuwa za a ji cewa rundunar 'yan sandan kenya ta rufe wasu tituna waɗanda za su je zuwa sashen garin nairobi yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran gwamnatin jihar taraba ta musanta zargin rage allowance ɗin ma'aikatan shara na shirin Operation Cape Taraba Clean daga Naira biyar zuwa Naira goma. Wannan na cikin sanarwar da kwamishinan yada labarai ta jihar Taraba barista Zainab Usman Jalingo ta fitar. Sanarwar ta ce gwamnatin jihar bata amince ba haka zalika bata tsara ba kuma bata aiwatar da rage alawus ɗin ma'aikata ba kamar inda ake faɗa. Gwamnatin Taraba kuma ta buƙaci jama'a su yi watsi da zargin da ake yi tare da cewa hakan na iya jefa ma'aikatan shirin cikin damuwa da rudani. sanarwar ta ce shugaban hukumar tsaftar muhalli ta jihar taraba tisa bai taɓa bayyana cewa za a rage allowance ɗin ma'aikata ashirin ba gwamnatin jihar ta ce tana duba yiwuwar ɗaukar karin ma'aikata domin faɗaɗa ayyukan tsaftar muhalli a faɗin taraba baki ɗaya nan kuma za a ji cewa wasu masu neman takarar majalisar wakilai da Majalisar Dokokin Jihar Kano a jam'iyyar ADC tsagin Musa Ungwaggo mai goyon bayan Sheikh Ibrahim Khalil sun barranta kansu daga takardar tuhumar da aka aika wa Comrade Muhammad Tukur Warawa kan zargin da ya yi wa Hajiya Naja'atu Muhammad na karɓar kuɗi domin masu neman takara a basu dama tsayawa. wannan na cikin takardar da shugaban kungiyar adc kano state sport group honorable muhammad yusuf babba dan agwandi ya sanya wa hannu a ranar laraba 24 ga wannan wata takardar ta ce wasu daga cikin masu neman takara kimanin na ƙananan hukumomi 44 da aka ambata a takardar tuhumar sun ce ba su ba wa honorable sa'idu na kowa izinin wakilta ko kuma amfani da sunaye wajen shigar da korafi ba Ƙungiyar ta buƙaci barista Mubarak Muhammad na Night Egg Consultancy wanda ya ba shi umarnin rubuta takardu su cire sunaye waɗanda abin ya shafa daga ƙorafi tare da daina danganta su da lamarin. Takardar ta ce masu neman takarar da abin ya shafa za su ɗauki matakin shari'a idan ba a cire sunayensu ba cikin sa'o'i 24. Wannan dai na ƙara fito da irin tsamin dangantaka da ke tsakanin ɓangaren hajiya Naja'atu Muhammad wadda ke goyon bayan Alhaji Ibrahim Ali Amin Little a takarar gwamna da tsagin Honorable Musa ungogo wanda ke goyon bayan Sheikh Ibrahim Khalil a takarar gwamna wato dai tsohuwa da sabuwar ADC. Shugaban ƙaramar hukumar gaya Muhammad Tajo Sani ya dakatar da masu taimaka masa mutum uku a kan. a kan zargin kira ga jama'a su zaɓi ɗan takara daga wata jam'iyya. Hakan na cikin sanarwar da shugaban majalisar kansilolin ƙaramar hukumar ga Honorable Nazifi Sabi'u Kala, Haddi ya fitar a jiya Laraba. Kazalika sanarwar ta ce dakatarwar ta biyo bayan wani bidiyo da ya nuna masu taimakawa shugaban ƙaramar hukumar suna bayyana goyon baya ga ɗan takara da ba na jam'iyyar APC ba. waɗanda dakatarwar ta shafa sun haɗar da abdulmuɗallib sani safiyanu mai taimakawa shugaban ƙaramar hukumar kan ƙananan sana'o'i sai rabi'u m nasir mai ɗaukar rahoto da awwala ahmad mai taimakawa shugaban ƙaramar hukumar a kan harkokin matasa sanarwar ta ce an dakatar da su ne bisa zargin cin amanar amincewar gwamnati da karya ƙa'idojin jam'iyyar apc kamar yadda aka bayyana a cikin sanarwar kamar yadda sanarwar ta bayyana nan kuma za a cewa mutum ɗaya mai suna abdulrazak ahmad ya rasa ransa yayin da wasu mutum bakwai suka jikkata bayan wata babban mota ta kutsa cikin jerin masu yakin neman zaɓe wato kamfen a turance na jam'iyyar apc an shirya gangamin ne domin mara wa ɗan takarar apc na gwamnan jihar hosun baya a zaɓen ranar 15 ga watan agustan shekarar shida da muke ciki wato bola oyemeji a garin Ede a ranar Laraba. Rahotanni sun nuna cewa hatsarin ya faru ne yayin da mahalarta gangamin ke isa yankin Oke Gada da ke Ede a jihar Osun. Shugaban kwamitin yaɗa labarai na kwamitin yakin neman zaɓe wato kamfen ɗin Asuwaju Muniruddin Bola Oyemeji shine nan ya tabbatar da lamarin inda ya ce waɗanda suka jikata suna karɓar magani a wasu asibitoci. Kazalika wani ganau da ya nema sakaye sunansa ya buƙaci a gudanar da cikakken bincike kan abin da ya faru yana zargin direban motar da yin baris da umarnin da jami'an hukumar kiyaye afkwa haɗura ta ƙasa suka bayar domin tsara zirga-zirga yayin gangamin. To daga jihar Zamfara za a ji cewa sojojin rundunar Operation Fansai Yamma sun kama wani mutum da ake zargi da kai wa 'yan ta'adda kayan aiki a Zamfara. Dakarun ƙasar sun yi nasarar kwato tarin kayayyakin aikin soji a yayin wani bincike na yau da kullum da aka gudanar a kan titin Sokoto zuwa Gusau a jihar Zamfara. Bayanai game da yadda aka kama waɗanda ake zargin ne a wani sako da mai sharhi kan tsaro zaga zola makama ya wallafa a shafinsa na X. Majiyoyi dai sun shaida cewa an tare waɗanda ake zargi ne a ranar 24 ga watan Yuni shekarar 2026 da muke ciki yayin da yake tuka mota ƙirar Honda Civic dauke da kayayyakin da suka shafi aikin soja da kuma na'urorin lantarki. rundunar 'yan sandan kasar nan wato najeriya nfp ta karyata rahoton da ke yawo cewa wasu jami'anta suna ma'amala ko haɗa kai da 'yan bindiga a jihar katsina zargin ya samo asali ne daga wani bidiyo da ya karaɗe kafafen sada zumunta wanda ya nuna wasu jami'an 'yan sanda suna gaisawa da wasu ɗauke da makamai a kan babura a bidiyon wanda tsohon sanatan daura ahmad babba ta ya wallafa a shafinsa na facebook an ga 'yan sanda suna kauce wato sun kauce sun bar mutane da ake zargi 'yan bindiga ne na wucewa a kan babura a cikin wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar acp aniti enidu ya fitar a jiya laraba ya bayyana cewa mutanen da aka gani a bidiyon ba 'yan bindiga ba ne a cewar sa mambobi ne ga kungiyar 'yan bijilanti da kuma mafarauta da aka yi wa rijista wanda ke taimaka jami'an tsaro wajen gudanar da ayyukansu. su a ƙaramar hukumar Musawa da Matazu ta jihar Katsina. Labaran Hausa 360 ake saurara. Kashi na farko ya kammala yanzu kuma kashi na biyu za mu shiga. Fadar White House ta buƙaci 'yan majalisa su amince ta kashe dala biliyan 87.6 kasari akan abin da ta kira buƙatun gaggawa da ke da alaƙa da yankin da Amurka ke yi wato da ke da alaƙa da yakin da Amurka ke yi da Iran. kwana guda bayan da, da majalisar dokokin ƙasar ta zartar da wani ƙuduri na tsawatarwa a kan yaƙin galibi dai kuɗin da aka kashe dala kimanin 67 wato a biliyon kenan na ma'aikatar tsaron na amurka ne in ji fadar white house amma wato amma bukatar hakan na fuskantar ƙalubale a majalisa rikicin dai na iran na fuskantar suka daga masu kada ƙuri'u a gaban zaben tsakiyar wa'adi na Amurka da za a yi a watan Nuwamba ko da yake a halin yanzu tsagaita wuta na aiki. Shugaban Amurka Donald Trump ya kuma samu saɓani tsakaninsa da wasu 'yan jam'iyyarsa ta Republican a kan batun Iran kuma an rawaito cewa ya yi sa'insa da wani sanata a ranar Laraba. 'Yan sanda a Kenya sun rufe wasu muhimman tituna da ke shiga tsakiyar birnin Nairobi gabanin zagayowar cika shekaru biyu da gudanar da zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka yi a kasar ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar matasa 'yan bana bakwai. Dubban 'yan ƙasar Kenya ne dai suka yi zanga-zangar nuna adawa da shirin kara harajin da aka yi a watan yuni shekarar 2024 wanda ya kai ga yin kutse zuwa cikin harabar majalisar dokokin ƙasar inda daga bisani aka janye ƙudurin dokar. masu zanga-zanga kuma sun ce suna neman a hukunta masu kisan fiye da mutane 80 tare da jikata wasu da dama a yayin zanga-zangar ta shekara ta 2024 da kuma zanga-zangar tunawa da ranar da aka yi a bara. To da wannan ne muka kawo ƙarshen labaran a daidai wannan lokaci. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Hausa 360 domin samun cikakkun labarai ingantattu waɗanda suke da ma'ana sunana abubakar rabiu abubakar ɗangora nake cewa wasu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu